الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك يا ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake hada fuskokinmu a wannan walha mai tarin albarka yau biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha hudu ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah za mu ci gaba inda muka tsaya wannan sura mai albarka suratu al inda muke gabatar da tafsiri a ranakun asabar da lahadi a wannan masallaci na ma'akil bin yasar da ke na mina ajiya bayan da muke takaitacciyar mukaddima a cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun wacce take dauke da sifofi na mummune guda takwas a waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya da za mu karanta daga aya farko zuwa aya ta goma sha ɗaya a darasin mu na jiya mun bayanci tana da sifofi na mummune guda takwas sannan kuma tana da abin da aka yi wa mummunan tattali ga dukkan wanda ya cika waɗannan sifofi ɗin siffa ta farko ita ce siffa mafi girma mafi tsara ita ce siffa ta imani sai Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun sai ya kawo labarin da qad litahqiq wa ta'kid qad tabbas aflaha almu'minun mummunai sun rabauta sun tsira duniya da lahira sai zamana almu'minun jam'i ne muzakkar salim jam'i ne na maza zuriyan ɗaya kenan sannan kuma ga al'aljinsiyya al'istigharaƙiyya ta shiga cikin fi'ilin cikin ismin kenan sai nuna mana kamar da muka ambata jiya duk wani abin da aka faɗa a cikin ƙur'ani duk wani abin da aka faɗa a cikin sawa'un siffa ne na jin muzakkar salim ya shafi mata ya shafi maza kuma dalilai a cikin ƙur'ani suna da yawa ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labarin na maryam yake cewa wa kanat min alqanitin alqanitin zakar salim ne na na maza zalla amma kuma Allah ta'ala ya lissafa wani maryam tana ciki sai nuna mana abin da yake jama zakar salim baya hana mata shiga a cikin alqur'ani da Allah ta'ala ya ce qad aflaha almu'minun tabbas dahir mummune sai rabota ya nuna mummune maza da mummune mata sannan kuma ga al ta shiga wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal'alim fil jam'i a jam'i wal ifrad da mufrad duk in al shiga yana ba da ma'anar umum kuma gashi ta shiga a cikin wannan aya mai tarin albarka ta almuminu muminun yi sifa ta farko kenan da ya sanar Allah madaukakin sarki yau za tashi a siffar mummunai siffa ta biyu ita ce ta al-khushu fi da kai a cikin sallah kafin mu shiga wannan siffa ta biyu za mu karanta tambayoyi tambaya ta farko wannan take cewa menene hukuncin macen da idan miji yana mata magana tana daga murya sama da muryarsa me za ku ce wannan bata kyauta ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba da aka ce ba haka ake yi ba wannan ba shi ya bashi lasisin shi kuma ya dinga daka mata tsawa yana daukan ta bata da mutunci ba kowa yana da mutunci tana da mutunci a wurinsa yana da mutunci a wurinta bai halatta ta dinga daga murya sama da murya shi ba shi kuma bai halatta ya dinga daga mata murya kamar yana wa dakarun sojoji tsawa ba ba haka ake yi amma ta iya kokari daga ta sauke haƙƙin sa da yake a kanta shine kan gaba wannan mai tambaya take cewa assalamu alaikum rahmatullah ta ce mijina yana suna a masallaci wata kuma ta ce mu daina yi ba kyau menene gaskiyar haka Sanako menene hukuncin cigiya a masallaci mijinta yana suna a masallaci in na fahimci tambayar shine idan aka yi mai karuwa sai bayyanar da sunan a cikin masallaci ina batun kun gane maganar ko sai wata ta ce su daina babu kyau Ka haka ita yanzu tana neman menene gaskiyar al'amarin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya idar da sallar asuba da ya idar da sallar asuba sai ya juye sanar da mamun da yi musu sallah ya ce a daren nan da ya wuce ya samu karuwar yaro kuma ya sanya mahi sunan babansa ibrahim me yake nuna ake na wannan kisar ya halatta mun fahimci wannan da ke ko ya halatta tambayar ta biyu mai hukuncin cigiya a masallaci ba kyau cigiya a masallaci to ina jin watakila wacce ta ce mata ba kyau ne sai ta hada mata da hukuncin cigiya a masallaci shi yasa ita ita ma ta hada saboda cigiya a masallaci ba kyau amma idan a cikin masallaci ne kun gane wannan da ke ko idan a cikin masallaci aka tsinci wani abu ya halatta a ce waya yadda agogo a wuri kaza tunda dama a cikin masallaci ake magana amma babu yadda za mutum ya je can gefen kasuwa ko gefen tashar mai yadda wani abu ya zo masallaci ya je zai cigiya sai dai in ya zo masallacin ya tsaya daga waje ya dinga cigin shi ba a cikin masallaci ba don masallaci ba a gina shi kan haka ba wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene hukuncin mijin da baya ciyar da matarsa baya mata sutura kuma sana'a da take yi ya ce ta daina wannan mun ji daga gare ta ba mu ji daga gare shi ba kun gane wannan da ke ko to amma alaye ta hal dai wajibi ne ciyar da ita wajibi ne ciyar da ita ko da ita tafi kowa kuɗi a duniya don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim saboda haka wajibi ne ciyar da ita wajibi ne i mata sutura gwargwadon ikonsa ba gwargwadon yadda ita take so ba wannan za mu iya karantawa da izinin Allah ta'ala sauran tambayoyi za su iya zuwa nan gaba za mu tayi sifa ta biyu sifar mummune a cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun ita karan kanta sura Allah Maɗaukin sarki ya ware ta ne don ta yi bayanin mummunai da kuma abin da aka tanada musu muka fara karanta waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya daga jiya aya ta farko ta yi magana akan imani cewar sai ka tabbatar da ayar farko sannan siffa ta farko sannan sauran siffofin su amfana duk wanda ihu shu'i ya kankan da kai a sallah ya ba da zakka ya kyautata kuma bai yi imani ba ba abin da zai amfane shi wannan dan Allah ta'ala cewa in wa man arada al-akhirata was'alaha sa'alaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura wa man arada al-akhirata duk wanda yayi aiki domin ya samu lada a lahira was'alaha sa'alaha kuma yayi aiki irin wanda ake samun ladan lahira din wa huwa mu'minun yayi a lokacin yana mu'mini kenan sai ya samu sharadi na imani kafin a samu tabbatuwar wannan al'amura da aka faɗa ya Allah ka tabbatar mana da imaninmu kuma Allah ka tsare mana imaninmu sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce allazina fi salati khashi'un sai malaman balaga a ilmul ma'ani suka ce me yasa ba a sa wawun ba tsakanin ayar farko da aya ta biyu aka yi alfasulu ba yi alwasulu ba kuna ji da ke ko ka'ida ita ce idan aya ta biyu ta zama bayani ce a aya ta farko to ba a sa wawu shi yasa ba a sa zina amanu ba Allah ta'ala ce qad aflahal mu'minun zaki iya tambaya kice to suwaye mummunan kun gane ko ko kuma abin da ake nufi da mummunan allazina hum fi salati khashi'un shi yasa ba a sa wawun ba amma a saura da yake atafi ne akan aya farko sai aka biyo ta da wawu Allah ta'ala ce tabbas zahir mummune sai rabauta mummunai ba sun samu rabo duniya da lahira duk tashin hankalin nan na ranar alkiyama duk hali mawuyacin hali da za a shiga a ranar tashin alkiyama banda mummune a ciki la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika wannan babban tashin hankalin baya samu su kai ba ma gaba su mala'iku ne suke taron su suke ce ga wurin zama salamun alaikum tibtum amincin Allah ya tabbata a gare ku gashi gashi gashi ranar alkiyama tashin hankali a ce mala'iku ne suke taron mutum ya kwantar da hankalinsa innal na qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu Allah ta'ala ce innal ladzina qalu rabbuna allah lalle dukkanin waɗanda suka ce abun bautan mu shine Allah thumma istaqamu sannan suka tsayu akan haka din ba su yi magana bi ba waɗannan tatanazzalu alaihimul mala'ika idan mutuwar su ta zo za ki ga mala'iku suna sassauka a gare su mala'iku sun sassauka suna ce da su Allah ta hazanu Allah ta khafu wa la ta hazanu la ta khafu kar ku ji tsoro nan me za ku je ku tarar alkiyama kar ku ji tsoro haka mala'iku suke musu bishara tun kafin su mutu mala'iku suna ce da su kada ku ji tsoron me za ku je ku tarar wala ta hazanu kar ku bakin ciki akan abin da kuka bari ya'ya da kuka bari da gidaje da kuka bari da ƙanana ne da manya ne kar ku bakin ciki Allah zai kula muku da su alƙiyama kar ku kar damu me za ku je ku tarar wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ana muku bishara tun yanzu da aljanna da ake muku alƙawari shi yasa nan masu jinya suna ta tashi hankali kada ya mutu shi kuma yana ta kokarin a dauki ran a wuce ina fata mun gano wannan dake shi nan yana sunan ba sa sa a mutu shi kuma yana sa a maza a ɗauka a tafi dan an mai bishara ma da aljanna an mai wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku bishara da aljanna nan da ake muku alƙawari nanu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah mu ne mu muke kula da al'amuran ya laka sanya mu daga cikin su to waɗannan waliyai waɗannan mummunai su ne Allah ta'ala yake magana su isa aya ta biyu ta zama bayani ce akan aya ta farko saboda haka kun ga da aka ce kada aflahal mu'minun sai ba ce sai ba a ce kada aflahat wance ba sai ba a ce wance ta rabauta ba kun ga aka ce wance ta rabauta to ita kadai ce fa banda sauran to amma da aka ce mummunai sai aka kawo sifofi in kin cika sufar ke ma kina ciki tunda kofar imanin ba a rufe ta ba kofar walitaka ba a rufe ta ba Allah ta'ala ce qad aflaha mu'minun tabbas zahir mu'mini sun rabauta suwaye mu'minai allazina fi fi mu khashi'un allazina sune waɗanda hum su din nan fi salatihim a cikin sallar su kuna ji da kyau ko domin fi tufidu azarfiya tana fa'idantar da ciki muna da hukunce hukunce kan abin da ya shafi sallah muna da hukuncin sallah kafin ki shiga sallar muna da hukuncin sallah bayan kin yi shiga sallar kin ce Allahu akbar yanzu kin shiga sallah kenan to wannan aya tana magana ne akan lokacin da kika ce Allahu akbar kika shiga sallah sauran hukunce hukunce da za su zo kafin ki shiga sallar bayanin sa yana can ciki da Allah ta'ala ce wallazina ala salat ala salawatihim yuhafizun akwai bambanci tsakanin yuhafizun akwai tsakanin wacce ayar da wannan ayar kullum da ke ko Allah madaukin sarki ce allazina hum sune waɗanda fi salatihim a cikin sallar su khashi'un suna masu kankan da kai suna masu kaskantar da kai a gaban ubangiji shine ma'anar al-khushu at-tazallub ka ji ka ba komai kake ba a gaban ubangiji to wannan ba ƙaramin matsayi bane a lokacin da kika jiki kina da ta cewa a gaban ubangiji ko saboda sutura da kika sa ko saboda iya karatun da kike da shi ko saboda kiyamun lailin da kika yi ko saboda azumin da kike yi to sai ga sauro ya fi mutum daraja Allah ba a mai jiji da kai a akan ibada da kai ma Allah wani jiji da kai za ka Allah zina hum Allah ta'ala ce su ne waɗanda fi salati ma a cikin sallah su khashi'un masu kankar da kai ne a sheikh muhammad nasiru sa'adi yake cewa wal khushu'u fi salati abinda ake nufi da kaskantar da kai a cikin sallah kuna jina abinda ake nufi abinda ake so sallah ki ta kasance da wacce kika yi da wannan wacce zamu zo mu yi an jima kaɗan sallah azhar abinda ake nufi huwa hudurul qalbi baina yaday Allah ta'ala shine mutum ya halarto da zuciyar shi gaban Allah kenan ya halarto da zuciyar shi gaban Allah ya cire ta daga gaban kowa kenan mustahdaran li yana halarta cewar yanzu gashi ga Allah subhanahu wataala fa yaskunu li dhalika qalbu a wannan lokaci sai zuciyar shi ta nasu wa tatma'inna nafsuhu ran shi hankalin shi ya kwanta wa taskunu harakatuhu duk wani motsin shi ya tsaya cik ta yadda ba za ya zamana tana sallah tana gyara nan ba tana sallah tana kaza tana sallah tana kaza ba a duk ba za ta yi wannan ba waya yaqillu iltifatuhu kuma waiwayen shi ya zama ya yi kaɗan ba ta sallah ba ta waiwaye duk wacce take sallah tana waiwaye to wannan sallar ta ba a samu khushu'i a ciki ba wanda yake kuma mun riga mun sani yana ga cikin farillan sallah wal itidalu wa qumaninatu muta'addiyan muta'addiban bane da rabbi ya ladabtu da tsayawa a gaban ubangijinsa مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته مستحضرا ينا هلرتو yana halarto da jami'a ma ya duk abin da yake faɗa duk take duk abin da take aikatawa a sallah tana halarto da shi yanzu muna da abubuwa guda nawa biyu abu na farko abin da take faɗa ta ce alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana sai ta halarto dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangiji halittu ar-rahman rahim mai yawan rahama mai yawan jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako abinda take karantawa tana halarto da su a zuciya ɗaya kenan wa yaf'aluhu da duk abin da take aikatawa takbir da daga hannu da tayi ta sani ta yi wannan ne dan Allah shi kadai sai da in banda Allah babu wani wanda za ta gaisa ta mai haka ta ce assalamu alaikum kun bai wannan da kyau ko hakan nan ruku'i da ta yi ta halarto da girman ubangiji ta da an ban shi babu wanda za ta yi mai haka sujjara da ta yi zaman ta hiya da ta yi duk wani motsi da ta yi ta halarto da girman ubangiji wannan shi ake nufi da khushu'i min awwalihi ila akhiri salat ila akhiriha tun daga farkon sallah har ƙarshen sallah haka ake so sallah ki ta kasance haka ake so sallah ta ta kasance haka ake so sallar mu ta kasance fi bi zalikal waswas to a wannan lokaci sai ki kore dukkanin waswasi wal afkarin radiyya da duk wani tunani da yake shigo wa mutum sai mutum ya kankabe shi a cikin sallah wa hadha ruhu salah wannan shine tsantsan rai na sallah idan aka ce ruhi shine rai in aka cire rai me ya rage ga jiki so daga yan uwa wannan shine ran sallah in sallah ta rasa waɗannan abubuwan da ake faɗa ya zama na tana sallah kama tana gaida wani oganta fatal fatal kama agwagwa tana sallah dalalal ana gidan biki sallah a gurguje minti ɗaya da rabi ta gama sallah assalamu alaikum assalamu alaikum kai ku bari ku bari ku bari sai ki ga ta yi sallah tun fil azal yau shekaru kaza tana sallah amma kwata-kwata babu alamun sallar a rayuwarta kuma gashi magana ta cikin suratul ankabut inna salata tana hana alfahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana dukkanin alfasha tana hana abin ki amma kuma kullun a shari'a a bakin ta kamar sarkin maguzawa a shari'a tsinuwa ga yaya da abin da yara suke yi Allah ya tsini Allah ya wadare Allah ya gaza kuma tana sallah sai ya nuna ashe sallar ta akwai alama tambaya akai idan aka rasa khushu'i a rasa sallah wal maqsud minha abinda ake nufi ba daga wannan wa huwa alladhi yuktabu lil abd wannan shine abinda ake rubuta ma bawa idan ya zamana yayi sai a ce to wannan yayi sallar da za a bashi lada ku sani akwai wacce za ta yi sallah sallar ta yi ba yabo ba fallasa wajibin da ke kanta ta sauke ladan sallah babu shi Allah ya sauke amma ana bata bashin sallah a'a amma tana da wani lada mai tarin yawa da ta ajiye na sallah babu saboda ba ta bai masallar kulawa ba mala ya ce fassalatun lati la a fiha duk sallar da aka yi ta wanda yake babu kaskantar da kai a cikinta wala hudura qalb babu halarto da zuciya a cikin sallar tana sallah tana tsammanin fa wancan ta bugo mata cewar alat ya shigo mata waya amma har yanzu ita bai shigo mata ba kun gane wannan da ke ko kuma yana sallah yana tunanin a kayan su har yanzu bai shigo gari ba amma dai an ce ya kusa ya baro Abuja ko kuma ya bayani sikiri ne dinnan layi ya zo kanta ko bai zo kanta ba sai ya ga ana ta yi ana sallah amma gaba ɗaya zuciyar ba ta nan inda ake sallah saboda in ba din maliman ta bi sallah ba to da ita bata san adadin rakawoyin da za ta yi ba dan yanzu idan aka tambaye ta raka'ata nawa take misali ba ta iya cewa ba inda za ta iya da sallah a ce liman wanne sura ya karanta ba ta iya faɗa ba ko ba ba za ta iya faɗa ba ne akan ba ta sani ba a'a ta haddace surorin matintini amma saboda kwakwalwar tana can wata duniya mana ya ce fassalatu lati la khushu'a fiha duk sallar da aka yi ta babu tsoron Allah babu halartar da zuciya a ciki wala babu kaskantar da kai a ciki wala udura qalb babu halartar da zuciya a ciki wa in kanat mujzi'atan musaban alaiha ko da ko an ce sallah ta yi ba za a iya ba mutum lada gwargwadon yadda ita fa inna sawaba to ki sani shi lada na sallah ala hasabi ma yuqallu qalb minha gwargwadon yadda mutum ya iya rike zuciyar shi a cikin sallah gwargwadon yadda sallar take da kenan idan muka fahimci wannan bayani na malam Nasiru Sa'id zai iya yi wa mutum biyu su yi sallah kuna shi da ke ko ma ne rako'oyi iri ɗaya kamar wasu sallah misali ma ɗauki sallah zahar zai iya yi wa mutum biyu su yi sallah zahar kowace ɗaya su raka horo ta yi ɗaya kenan sannan kuma kowace sura ɗaya ta karanta ma'ana wannan ta karanta abin nan a basa wata walla ke ma a basa wata walla ke karanta aya farko aya ta biyu ta karanta wasu mai wa ƙwari ke ma wasu mai wa ƙwari ke karanta bayan fatiya inda kika tsaya a tahiyya nan ta tsaya amma kuma ya zama na bambancin lada ya fi tazara sama da ƙasa saboda gwargwadon yadda mutum ya halarta da zuciya gwargwadon yadda yake da sallar yake da abin nan nata wannan ita ce magana ta nasiru sa'adi kafin nasiru sa'adi a sheikh abdulrahman abdurrahman bin muhammad al-akhdari ya faɗa mana a cikin littafinsa ya yi fasali mai zaman kanshi akan bayanin abin da ya shafi sallah dan ba littafi ne rariya mata ta sallah ba kowa ya san ka ya san sallah mai alar yake cewa faslun ma'ana fasali na goma sha biyar ya ce lissalati nurun azim tushriqu bihi qulubul musallin wala yanaluhu illa al-khashi'un kun ji wala yanaluhu illa al-khashi'un fa idza ataita ila salah ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ما لك جاب لما أخضر يفعل يتشي للصلاة نور عظيم ya ce sallah tana da haske mai girman gaske sallah tana da nur lura na kira litta'azim sallah tana da haske nurun tana da haske haske kuma azimu mai girman gaske ne tushriku bihi qulubul musallin hasken da shine zuciyar masallata take haskaka tushriku bihi qulubul musallin zuciyar masallata da wannan hasken take haskaka idan zuciya ta haskaku to fuska ta haskaka idan zuciya ta yi duhu fuska ta yi duhu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ido ba shi yake makancewa ba abin da yake makancewa shine zuciya zuciya in ta makance ganin ido ba zai fa'ida ba ido da ke gan shi ba shi yake makancewa ba mafi munin makanta ita ce makantar zuci kun da ke ko mafi munin makanta kenan in ba haka ba dubi imam shafi rahimahullah makawa aka haife shi amma dubi abin da ya bawa duniyar musulunci kai mai idan ma kana ja yana janka saboda haka wannan hasken na sallah yana haskaka zukatan masallata sai mai akhdar ya ce wala yanaluhu babu wanda ke samun wannan hasken illal khashi'un sai masu jin tsoron Allah masu kaskantar da kansu a gaban Allah a cikin sallah kun ga Allah zai fi salatihim khashi'un su suke samun wannan ladan sai ce fai za a taita ila sala idan ka zo za ka yi sallah ko idan kika zo za ki sallah fa farri kalbaka mina duniya ki kakkaɓa zuciyarki baki ɗaya daga duniya wa ma fiha da abin da ke cikin duniya isa lokacin muna yara haka ce in ka kabbara in kai haka ta ka kokar da ka ci duniya ne da ka haka ce Allahu akbar to ka juya duya ne can bayan ka bala yace in ka zo ka yi sallah ka kakkaba duniya gaba ɗaya daga cikin zuciyarka abin da zai nuna miki haka a awa 24 da ake da su a wuni salloli nawa ake da su biyar ne wajibabbu kuna ji da kyau ko idan kika cire waɗannan salloli wajibabbu kika cire musu mintunan da kike yin su aƙalla kowace sallah minti nawa za ki ga dududu sallolin kimaci minti talatin a awa ashirin da uku da hudu yanzu sauran awa ashirin da uku da rabi duk wannan na duniya ne aka ban miki su to sai wannan ne ba za ka bar wa ubangiji subhanahu wata alaka gana da shi ba wal musalli ya na jira buhu masallaci yana gana da ubangijin sa ne shi yasa aka ce idan kika zo sujada kika sa goshinki a ƙasa ki roƙi Allah duk bukatar da kike so in larabcin ya fuskara ki da yarenki kin bai tona da ke ko duk bukatar kike gaya ma Allah subhanahu wataala sai ki ga mutum ya riga ya warke gaba to kuma yadda mutum ya yi wannan sallar ta farilla haka ake so ya yi ta a nafila kada ya zamana a farilla ya kaskantar da kanshi ya yi ta a natse a nafila kuma ya yi ta kamar an biyo shi a guje Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar mudahammatan Allahu akbar sai ki ga tarawih da ake yi wasu sun bar wannan unguwar sun tafi wata unguwar wai wannan motar tantance wannan motar tiba ce motar daukan yashi ce ai akwai fijo a can saboda haka da sallar isha din da sallar tarawih din duka in aka minti bakwai an gama sai ki ga mutum ya tashi duk inda wannan masallacin yake zai iya tafiya ya je wannan masallacin wai saboda limamin express ne a guje yake tafiya ba sa sauci haka za saboda Allah wanda kai musallafar Allah shi ba kake manafila daya sannan nafilan nan fa da ita ne za a cike guraben da ba su ci ba a farilla wallahi al-mathalul a'la wani ji da ke ku lahi almasalu al'ala ina ce a samun da ake bayarwa a makarantu ina a samun ba maki 40 yake da shi ba jarabawa take da maki 60 kun bai wannan da kyau to don mutum yana takamar in ya zo jarabawa zai samu maki 60 sai ya watsi da assignment din ya ce to ya shi ko maki uku ma ya samu ya yi a cikin maki 40 ya samu maki uku ya zubar da 37 in an zo jaraba nawa zai samu saboda haka nafilan nan da ita ake cike farilla idan kin zo nafila ki yi ta a natse idan kin zo farilla ki yi ta a natse sallan nan ita ce abu na farko da za a yi hukunci tsakanin bawa da Allah tsakanin bayi da bayi abin da za a yi fara hukunci shine jini ta kashe wance ta taɓa ma wance wuka shine za a yi hukunci tsakanin mutane amma tsakanin bawa da Allah abinda za a fara hukunci shine sallah idan aka duba ga sallah ki tayi shikenan ruwa ta sha amma idan sallah ba ta yi ba to Allah ya sauke so daga ga mata dole mu tsaya mu ji yadda mai akhadarin nan ya zuba bayanin nan yace fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma ka kakkaba zuciyarka da duniya da abin da ke cikin ta washtagil ka shagaltu bi muraqabati maulaka da kusanci na ubangijinka allazi tusalli li wajhi wanda kake sallah domin neman yardarsa wa ataqid ka kudirta tun daga kokon zuciyarka anna salata khushu'un lalle ta sallar nafa baki ɗayanta kaskantar da kai ce gaban ubangiji saboda haka ma halin da ake yi a sallah bai halatta kima kowa ba nutsuwa da ake yi a sallah bai halatta ki yi irin wannan natsuwar lokacin gaida mahaifinki lokacin gaida mahaifiyarki lokacin gaida mai gidanki bai halatta ki yi irin wannan natsuwar ba balle a ce ga wannan za a gaida shi sai an tun daga rabin kilomita za a cire takalmi a tuwo a cire hula wannan bai zama musulunci ba ya zama kiristanci shine in za a gaida babban fasko sai an cire hula amma a musulunci ba a cire hula domin wani nau'i ne na kankan da ke a gaban wannan wanda ka cire hula a musulunci ba a mana ya ce wa a ta kirga kudurta a zuciyarka anna salatu khushu ita sallan nan kaskantar da kai ce gaban Allah wa tawadu'un kowa ba lillahi subhana a gaban Allah mai girma da dawaka hakan bilkiyam ta hanyar tsayuwa tsayuwa da kika yi kika ce Allahu akbar war ruku da ruku'i ce wa sujud da kuma sujada mutum ya kudu shi wadda yi da ruku'in da ya da sujara ga Allah subhanahu wa ta'ala da duk kaskantar da kai yake gaba mahalicinsa wa ijlalun kuma girmamawa ne wata ta'azimun da kambamawa lahu a gaban Allah ta'ala bi takbir na kabbara da yi yace Allahu akbar wa tasbihi wa zikir da tasbihi wa zikiri da zikirori da yake yi sai nuna mana kenan akwai ayyuka a sallah kamar tsayuwa kamar ruku'i kamar sujada abin da ake so su ki kudirce a wannan lokaci shine khushu'un wa tawadu abin da ake so ki kudirce lokacin kabbara da tasbihi da zikiri shine ijlalun wa ta'zim mana yace fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallarka fa innaha a'zamul ibadat sallah ita ce mafi girman ibadu baki ɗayan su Ya ce wala taturki shaytana yal'abu bi qalbik kar ka bari shaydan ya dinga wasa da zuciyarka ya sa miki wannan tunani ya cire ya sanya wannan tunani ya sanya wannan magana gaba ɗaya sai dan ya daidaita wa mutum zuciya wa yashghaluka an salatika ya shagaltar da kai daga barin sallah ya dora ka kan wani abin daban hatta yaqmisa qalbak har ya shafa zuciyarka zuciyarka ta rasa samun wannan haske da ake samu a sallah wa yuhrimaka min lazzati anwaru salah ya haramta maka samun daɗi da ɗanɗano na hasken sallah fa'alaka bi da wamin khushu'i fiha mai akhbar ya ce na umarce ka ka dawwama da ƙanƙan da kai a cikin sallah kaga shi na cikin suratu uh, al-ma'arij alladhina fi salatihim da'imun kenan alladhina fi salatihim da'imun fa innaha tanha 'anil fasha lalle ita sallah tana hana dukkanin alfasha in alfasha shine ma qabuha min alaqwali wal af'al duk abin da imuni na zantuttuka da maganganu duk abin duk magana da ta muni duk aikin da ya muni shi ake nufi da alfasha lizamta sallah kuma yana hana wannan abu alfahasha'u jam'i ne na alfuhshu wa huwa kullu ma qabuha min al'aƙawali wal af'al kullu ma qabuha duk abin da imuni min al-aqwal na zantuttuka wal af'al da ayyuka duk abin da imuni mata ce ake mata nasiha sai ta ce ai ko Allah zai sauko ba za ta bar abin da take yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda Allah wani irin irin akwai alama ta imani tare da wannan wal iyaz billah Allah ya tsare mu ai mata magana ai mata magana ta ce ko Allah zai sako ba za ta daina ba kai kai wannan wani irin hankali ne wacce irin mace ce wannan a cikin mata su kuma wannan daga wani dangi suke wannan ko a zamanin dafa sai dai sifir auna fa da ya ce ibni li sarhan la'alli aqalu ila ilahi musa wannan bi halatta ba wannan magana wannan magana in mutum ya wasa za ta kafirtar da shi ya bar musulunci baki daya da an bata muke rai an ta muke duk ba shi ke nuna kuma ke taba zatin ubangiji ba ka tsaya mana da wanda ya taba ka ka sa Allah a ciki ka ce ko Allah zai sauko ba za ka bar abin da kake yi ba wace irin alfasha ce wannan wannan yayi muni magana ce da ta yi muni shine alfasha kullu ma qabaha min alaqwal duk abin da imuni na zantuka da ayyuka wal munkar sallah tana hana kuma mummunan aiki al munkar abin da shari'a ta kyamace shi bi sababul khushu'i fiha tana hana wannan ne ta sanadiyar kaskantar da kai da kulawa da mutum yake a cikin sallah kenan mutum baya kulawa sallah shi ba za ta hana shi wannan ba sai mai akhdar ya ce fasta'in billah ka nemi taimakon Allah sai kin nemi taimakon Allah fa innahu khairu musta'an shi Allah shine fiye wanda za a nemi taimakon ki nemi taimakon shi ki tahi tsaye wurin kula da sallaki wannan magana ita mai akhdari ya fara wanda yake mai akhdari ya rasu a shekara ta 983 bayan hijira kenan yi za muka ce kafin nasiru sa'adi ya faɗi waccan maganar mai akhdari ya riga ya faɗa shi ma mai akhdari kafin ya faɗa ibnu qayyim ya riga ya faɗi wannan maganar a cikin littafinsa alwabilu sayyib wa rafi'u alkalimu tayyib ibn qayyim yake cewa alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimi tayyib da farko ibn qayyim yake cewa fa salatul maqbula wal amalul al maqbulu an yusalli al abdu salatan taliqu bi rabbih azza wa jalla فإذا كانت صلاة تصل لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة ابن قيم كيتوا فالصلاة المقبولة sallar da aka karba kun gane ko kin san akwai sallar da eh kin yi an karba akwai kuma sallar da kin yi kin sauke wajibi ina ba kun gane akwai wacce za ta iya maimaita fasar ko wannan sallar eh ta yi ta sauke wajibi an karba kuma ko ba karba ba wannan wani abu ne daban ana bin ta mahin sallah a'a akwai kuma sallar da an karba ta yi kuma an karba kun gane wannan da kyau ko ba wai sallah ce ci kudinka ba Allah ya sauke wallahi al-maful ala mana ce fa salatul maqbula sallar da mutum yayi kuma aka karbe ta wal amalul maqbul da aikin da mutum yayi aka karba shine an yusalli al-abdu shine bawa yi sallah salatan taliqu bi rabbih azza wa jal irin sallar da ta dace da ubangijinsa ba sallah ce ta dace da ubangijinsa ta dace da ubangijinsa ita ce wata za mu cikakken khushu'i yace fa idza kana salatun tasluhu li rabbi tabaraka wa ta'ala idan sallar da sallah ce da ta dace da Allah ta'ala wata liku biyu ta cancanta da shi kanat maqbula to sallar ta kasance an karbe ta amma akwai wata sallar ta inda za a mayar da ita abinci a nuna makare kawai da kai zai yi ko ba kake ba wannan ku mata za ku zama shaida akan kowa sai ku haɗu da wasu gidan biki za ki ga wannan wai sallar da ta yi da ita da wannan ake koya ma 'yan nazari one ne bambancin su za ku bada shaida sosai in an haɗu da wasu ai ke sai ki ga kamar abin ba haka ba sai ku haɗu da wasu a gidan biki ki ga ta koma wai ba wacce take sallah kenan ma a ran biki wata idan tana idan ana biki ba ta sallah gaba ɗaya ta zama arniya za mu zo kan wannan maganar wallazina hum ala salatin yuhafifu ala salawatin yuhafifu a wata idan ana sallah idan ana biki ta aji bikin ba ko da na wata kawar kawarta ne da suke zama a gidan haya kawar kawarta ita kawarta ta sun yi zama ne a gidan haya ba wai kawarta ba ce kawace ta kawarta ita kawarta inda suka haɗu sun haɗu ne a gidan haya yau shekara goma shine take aure da yarta to shine ita kuma ta buga ya soɗi da ta je wannan bikin gaba ɗaya a waɗannan tun daga sa lalle ta ajiye sallah to malam wata in kin ga sallata a gidan biki malam sai ki kau da kai wallahi sai kin tsaya kin mata kin mata tau'iya ta ta ta gebe sallah dai a gurguje ba a nuna sallah kuma ai dole ki zama mai wa'azi wallahi dole ki zama wata kuma ta bar sallah tun daga alwala shi yasa abin yayi wannan so ya zo sallar ga tana sallar in je ganta ba za ki iya bambancewa ba wai a tsaye take ko ruku'i take yi wata kika ganta a daki sai ki ga wai sallah take ko gyaran kwanuka take dan tana sallah in ta taso ta daga wannan in ta dawo ta gyara wannan in ta taso ta yi kaza tana sallah tana aiki sai ki ga kullum tana sallah amma kullum tana cikin damuwa mahal iyaye mata zan ba ku wannan albishir din duk wacce ta rike siffar wannan sallar da malamai suke magana in dai damuwa ce a zuciya ba ta da shi damuwa ba za ta ji Allah ta'ala ya yayi mata kwata kwata ya yi mata in an ce damuwa ta babu ce za ta ga babu amma ita bata san bata da shi ba wallahi bata san ba ta da shi ba Allah ta'ala ya kwantar mata da zuciyarta amma kullum ta ce tana cikin damuwa tana cikin tashi hankali wallahi tallahi ta rike sallah yadda sallah take ibnu qayyim yake cewa wan nasu fi salati ala maratibi khamsa mutane a sallah da ake yi suna da hawa hawa aji aji aji biyar mana ji da kyau mutane a lokacin da suke sallah an kin kasa su za ki kasa su tsibi tsibi tsibi biyar ne makaranta su bari mu karanta tsibi na farko don a wannan biyar din ki ji a ina kike zan ji a ina nake zai ji a ina yake kowa zai ji a inda yake mai bani qayyim fa ya rasu a shekara ta 751 yau yana da wajen shekara 600 da wani abu da rasuwa amma yana ba yana yana bayanin sallah sai ki ji kamar ya ganki lokacin da yake sallah ya ce ahaduha matsayi na farko aji na farko martabatu zalimu li nafsihi matsaya na wanda yake shi karan kanshi yana zalunta kansa almufarrifi wanda yake yayi sakaci shine aji na farko waye wannan wa huwa alladhi taqasa min wudu'iha shine wanda ya rage sallah ya rage masalla alwala tun daga alwala ya rage sallar wa mawaqitiha ya rage ta tun daga lokaci kun gane wannan da ke ko a nan garin mina sallar azhar tana shiga ne karfe ɗaya saura karfe ɗaya wani lokacin ta shiga sallah ya zamana ɗaya saura minti ashirin wani lokacin ɗaya saura minti goma sha biyar wani lokacin ɗaya saura minti goma haka sallar azhar take farawa a nan garin mina ɗaya saura amma sai ki ga ita tana ita sai an kammala sallar karfe biyu sai ta ce to bari mu tahi mu sallah sai ta ɗauko buta idan ta ɗauko buta kafin ta fara alwala sai ta minti goma gashi can an gama sallar karfe biyu ki ce sun kammala ɗaya da biyu da minti goma ta yi minti goma kafin ta fara alwala nawa kenan da minti ashirin sannan ta ɗauki minti goma tana alwala talatin sannan bayan ta kammala aula kafin ta yi ta yi sallar kuma akan yi fira da minti goma a'a ba ku taba gani ba ne za ki ga ta yi sallar azhar lokacin da take sallar azhar ke ke ce a'a lokacin la'asar yayi ne in ko da za ki je kasuwa za ki ga masallacin kasuwa in dai an fara sallar azhar tun karfe daya to za ki ga har karfe shida da minti biyar ana sallar azhar ana sallar har karfe shida ana sallar. sai ki ce to yanzu karfe uku da kwata wata sallah ake yi karfe biyar da rabi wata sallah ake yi in dai aka buɗe masallaci tun karfe ɗaya ba to za ki ga har karfe shida ana sallah mutum ya ya fito sallah ta alwala ya ya kuci lokacinta wa hududiha ya kwashe ya rage iyakokin sallah wa ha ya rage rukunan sallah shi malam ya ce wannan shine matsaya abin na aji na farko na wanda yake ya zalunci kansa ya yi sakaci wannan ya yi sallah kuma sai an hukunta shi ina fata mun fahimci wannan da kyau Kulura laifinsa ya rage alwala ya rage lokacin sallah ya rage iyakokin sallah ya rage rukunan sallah wannan shine aji na farko na san zuwa yanzu wata taji tana cikin wannan ajin ko kuma eh tana ciki amma ba duka ba saboda me tana rage alwala ba ta rage lokaci kun gane da ke ko kaga wajen rage alwala ta shiga amma ba ta rage lokaci ko kuma ba ta rage lokaci amma tana rage rukunai sauraka a kiyaye sai mu aji na biyu mayu hafi ala alama wa hududiha wa arkaniha adh-dhahira wa wudu'iha lakin wa a dayya mujahadata nafsi fil wasa fa dhahaba ma al wasu wal afkar ya ce aji na biyu mayu man yuhafizu ala mawaqitiha wanda yake kiyaye lokutan sallah wa ududiha yake kiyaye iyakokin sallah wa arkaniha yake kiyaye rukunan sallah al-zahira na bayyane da zaran kin ga sallar shi kin ganta a bayyane to lalle ilalla kin san babu wani motsi babu wani taɓe babu wani mika hannu can babu akwai rantsuwa tare da ita lakin na sai dai yi ya mujahada ta nafsa ya da gogayya da zuciyarsa fil waswasa yana can yana waswasi fa zaba ma al waswas ya tafi yana waswasi wal afkar yana tunani wanda yake waɗannan ayyukan shi ba ki gani ba amma in dai a natsuwa ne kin ganta cirta kammala komai amma ita ta riga ta san a sallan nan ta tafi wasu wurare a cikin tunaninta sai malam ya ce haza muhasab wannan shi ma sai an ci sai ya yi bayani mun ji wannan aji na bi ya kiyaye alola ya kiyaye lokaci ta kiyaye rukunne na zahiri komai na zahiri ta cika to amma kuma wasu wasu yana shigo mata a sallah tunani tunani suna shigo mata a sallah shine laifinta sai aji na nawa na uku aji na uku man hafaza ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu fi daf'il waswas wal afkar a وهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته وهو في صلاة وجهاد ibn qayyim yace man hafaza ala hududiha wanda ya kiyaye dokokin sallah wa arkaniha ya kiyaye rukunan sallah ko ta kiyaye rukunan sallah wa jahada nafsahu kuma ya tsaya ya gogayya da kansa fi daf'il waswas a wurin tungu ingije waswasi da tunani tana sallah da zaran ta yi tunani sai ta doge tunanin ta kore shi ya tafi sai ya sake dawowa sai ta sake kore shi kuma tana cikin sallah sai mana ya ce fa huwa mashghulun bi mujahadati aduwi sai da mana wannan masallacin yana sallah kuma ya shagala da yakar zuciyarsa saboda mai yake yakar wannan tunani saboda mai take yakar wannan waswasi li Allah ya sirika minhu salata domin kada ya sace mata sallah ashe akwai take sallah ana sace sallah ka ta gama sallah sai ta ji ta fayuwa uz billah sai malam ya ce fa huwa fi salatin wa jihadi wannan a lokaci guda yana sallah yana jihadi yana sallah kuma yana kokari yana korar shaidan dan kada shaidan ya same waswasi ita da ta yi waswasi sai ta dawo cikin sallata da ta yi waswasi sai ta dawo ba ta san da ya mana ta kammala wannan sallar gaba daya tare da waswasi malam ya ce wa hadha mukaffarun anhu wannan wanda za a kankare mai zunubi ne ma'ana sallar ta fara wannan ya fara shiga kenan irin wannan masallacin idan ya sallah za a kankare mai laifi domin sallar shi ta yi kuma ma yana sallah yana cikin jihadi sai dai yana mataki na uku ne bai kai ga mataki na hudu ba aji na hudu mataki na hudu man idza qama ila salah akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha واستغرق قلبه واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيئا بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى ما يتي من إذا قام إلى الصلاة وأن إذا يتاهي زي صلى أكمل حقوقها ينا تكا دك أبن ديكي حكي نصلى لك تنا تكاوى وأركانها تنا تكا ركنا صلى wa ha tana cike dokokin sallah wastaghraqa qalbuhu zuciyar shi gaba daya ta riga ta nitse mura'ati ha tana kula da dokokin sallah wa hukuka da hakokin sallah yana kula da sallah sosai li'alla yudayyi ha shay'an domin kada ya wulakantare ya cire wani abu komai kankanta shi na sallah balhamu masrufin ila iqamati ya karkatar da himmarsa gaba daya wurin ya ga ya tsayar da sallah ka bayan bai kamar yadda sallah kamar yadda ya kamata wa ikmaliha ya cika sallar wa itimamiha ya kammala ta qad istaghraqa qalbuhu sha'anu sala sha'anin sallah gaba daya shi ya mamaye zuciyar gaba daya saboda haka sha'anin sallah ya mamaye zuciyar zuciyar bata samu da duniya bata samu dama ta dan shiga cikin sallar ba sai ibn qayyim ce wa ubudiyyati rabbih tabaraka wa ta'ala kuma zuciyar ta cika ga bauta ga Allah subhanahu wataala sai ibn qayyim yace ce wa hadha mufabu wanda in ya lada za in ya sallar an karbe ta kuma za a bashi ladanta wa hadha musabun wannan in yayi sallar an karba kuma za a bashi lada sai na nawa kenan na kololuwa kenan man idza qama ila salati qama ilaiha kadhalik wanda in ya tahi zai yi sallah ya tahi zai sallah ne kamar yadda aka faɗa kamar yadda wannan na hudun yayi sai ya ɗoruwa walakin ma haza sai dai duk da wannan bai tsaya inda na hudun ya tsaya ba kada a akhadha qalbahu ya ɗauki zuciyar shi gaba ɗaya wa wada'ahu bayna yaday rabbi azza wa jalla ya ajiye ta gaban ubangiji shi da yake sallar baya ganin kowa ke kya ce shi ubangiji yake gani wannan ya kai daraja ta isani kenan ya ce daraja ta isani kenan shine al-isanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine daraja shi ya ɗauki zuciyar gaba daya ya je ta gaban ubangiji naziran bi qalbihi ilai da zuciyar shi yana kallon ubangiji subhanahu wataala wa muraqiban lahu yana kula da sallah mumtali'a min mahabbati wa azamati zuciyarsa ta cika da san ubangiji da girmansa ka annahu Rahu wa shahidu ke ce yana kallon Allah ne gashi waka da mahallat tilka wal khatarat wannan wasi din da tunanin nan gaba ɗaya ya riga ya zagonye ya malale shi kai shi tunanin ma bai san ya za a yi ma ya zo ba don tunani da ake yi a sallah ba shi tunanin ma bai kama hanyar wannan mutumin ba don tunanin ya riga ya zagonye gaba ɗaya bai san ma ta wacce kafa zai shigo ya zo ya same shi ba dan shi masallacin ya ɗauki zuciyar ya ajiye gaban ubangiji wartaba'at hujubu bainahu wa bain rabbi hijabin da ke tsakaninsa da ubangiji ya riga ya yayi ke kya ce yana kallon Allah fa hadha bainahu wa bain ghairihi fi salah wannan tsakanin shi da wani a cikin sallah a azamu mimma bain samai wal ard tazara tafi tsakanin sama da ƙasa wa hadha fi salatihi mashghulun bi rabbihi azza wannan yana cikin sallarsa ya shagaltu da ubangiji subhanahu wataala qarirul aini bihi zuciyar shi haske take yi wa hadha muqarrabun sai ibn qayyim yace wannan yana kusa da Allah da Allah ta'ala yace ulaikal muqarrabun to waɗannan su ne manya inna lillahi wa inna ilaihi kin san bayan Allah nan kanikawa ne na sallah sun san me ake nufi da sallah duk bayanin da da nasir sa'ad yi a tafsiri dubu bayanin da mai ya yi a fasali guda li salati nurun azim dubu bayanin da wannan malamin yi gaba ɗaya bayanan ba sa cin karo da juna kuma ba su yi zamani da juna ba shekaru ɗaruruwa ne tsakanin wannan da wannan amma dubu da bayanin ya zo a kan sallah ya zo daidai wa daida saboda haka magana a nan ita ce lalle ilalla sallan nan mu sani ashe yadda muka ɗauka ba haka take ba azumi wahayi ake ma manzan Allah sallama ake mai wahayinsa aka ce da shi faman shahira mai kuma shahara fale su hajji wahayinsa ake yi duk ibadu da ke gani wahayi ake yi amma ita sallah ta kanas ta isra'i aka ɗauki manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mun yi wannan bayanin barako ko akan abin da ya shafi isra'i da miraji sallah fa kanas. ta mi'iraji aka da manzan Allah su salama ya je ya karbo ta kun san ba abu ne mai wasa ba wallahi sallah ce sallah ba ba wata al'ada ba ce da zaki ganta wani abu ne da dama ke riga kin saba saboda ka sai mutum yake daukan abin da yake wajibi kamar babu lada kuna tunda tana ganin sallah wajibi ce kamar babu lada a ciki tana ganin azumi wajibi ne kamar babu lada a ciki saboda ka tana ganin wannan sallah ce koyaushe ma ta yi Allah zai karba a billah azumi ne tana ganin koyaushe ta yi tunda ramuwa ne Allah zai kalba a ba haka yake saboda aka dole mu mai sallan mu kwaskwari ko gyaran fuska ko gyara mu mata cikakken gyara tunda malam ya faɗa mana azuzuwan sallan nan kuma shi ne dama amfanin zuwa karatu yadda ake magana azuzuwan nan guda uku guda biyar na san dai kina cikin ɗaya daga cikinsu ko a cikin bayanan da aka yi babu wani wanda ya ji nashi kowa ya ji inda yake wani yana matakin farko ne shi da masallar yana ma Allah ne karɓi karkararsa kuma Allah ba a mai karɓi karkararsa mace ce kike binta dubu uku sai ta baki dubu biyu da ɗari biyar sai kika ce ce ba ki karɓa ba sai ta ci ko miki sai giduwar ta ce karɓa karki rasa dubu uku amma dubu biyu da ɗari biyar a sai ki za ce karbi karki rasa duka to Allah ba a mai karbi karka rasa za ka yi ne yadda ice ka yi faddini ina ta bin nakal laisa bil auhami wa hadisul akal saboda ka iyaye dole mu tashi mu kula da sallah biki kada ya dauki hankalinmu wurin kula da sallah wurin kin kula da sallah ya zama na kawai tunda biki ake yi gagab gagab gagab gagab ta idar da sallah ya zama na tun da su suna cikin 'yan matan amarya su ba masa sallah gaba daya wata take cewa da aka yi mata aure da ta aure da aka kai ta gidan miji sai aka ta tashi tana sallah sai aka tsaya na mamai a'a amarya kuma take sallah wai ba za ta sallah ba sai an yi buɗe kai iyaye wallahi muna faɗan wannan ne kun bi mu kusa da su in na faɗi ɗaya za ki iya ƙara tara Allah kuwa duk wacce ike take tana halarta bukukuwa za ki ga wata sai ga ita kamar ma bata san ma saboda mai Allah ita ba magana ta babu tsarki a ciki sallar da ta tashi tana magana da ubangiji ga tsau gatsau gatsau yadda ta saba yi da kowa haka take yin sallar ga gatsau gatsau gatsau hauka hauka bori bori kamar ta taba hankali haka take sallah haka take azumi haka take mu'amala da kowa to kuma ashe matsalar an baro gyara ne tun rani matsalar sallah ce bata samu gyara ba ita kuma sallah za ta samu gyara ne tun wurin tsarki da alwala da lokaci da yadda ake yi dole za a gyara sallah ne tun daga can in ba a gyaro sallah tun daga can ba to haka za ki ga mutum yana sallah yana ta wasu wasu domin ya ɗebo shaidan ya shiga bayi ta shiga bayi ba ta addu'a shiga bayi ba bata san zikirin shiga bayi ba bata san zikirin fitowa daga bayi ba wata kafa ake sawa wata kafa ake sawa lokacin shiga wata kafa ake sawa lokacin fita me zikirin fara alwala me zikirin kammala alwala ya ake yin alwalar dan wata in ta kammala alwala an da za ta yi alwala sau goma sai kin ga nan ta bai samu ruwa ba nan ba sai kin ga bai samu ruwa ba inda za ta yi kice ta sake sai kin tsaya kin nuna mata tukunna hakan nan nan gefen gefen kauri nan idan sawu kashin nan inda za ta yi alwala so talatin sai kin ganin bai samu ruwa ba raka dole ne a gyara amfanin karatu kenan mutum ya san haƙƙin ubangijinsa da yake a kan shi a jiya mun yi magana haƙƙin ubangiji na abin da ya shafi tsantsar tauhidi a yau ga malam yana yana suna mana malamai suna mana bayani kan abin da ya shafi sallah sallah nan ba abu wasa bace da za ki ga kin yi ta kawai shi kenan kawai fatal fatal bari a gama wallahi ba abu wasa ba ce in dai malamai za su zayyana waɗannan bayanai a cikin sallah suna bayanin faɗin Allah ta'ala da ya ce alladhina hum fi salatihim khashu'un su ne waɗannan waɗanda yake a cikin sallar su masu kaskantar da kai ne a gaban ubangiji su suna ji ba komai suke ba saboda haka ba su bari ma wani tunani na duniya ya shiga cikin sallarsu ba amma ya shiga za su yi kokari su ije shi kuma abin da zai taimaka miki shine ki yi kokari kina halarto da ki ga ayoyin da kike karantawa zai taimaka miki wurin rage waswasi nan na san kowace za ta zo ta yi tambaya to yanzu me mafita eh mafita kenan rike sallah a lokaci iyakaci a ce miki kin zama yar izala ko baki sallah kan lokaci ba dama an faɗa kun bai tona da ke ko ke kuma ba wannan ce a gaban ke ba Allah ta'ala cewa yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wai ka rike addini shi kenan ka zama dan izala aure ba wani yake nema aka ce ɗan izala za ku ba sai aka kira abokinsa yi bayani sai ci mutumin ma da baya sallah sosai sai aka ce yawwa <laughs> eh, tun da baya sallah sosai to an ji wadda ka yan uwa wallah mutane su dawo cikin haicinsu ana ɓata musu lokaci ne wai da zarar kin rike ibada da zarar kin sai a ce malama za ta nuna mana iyawa za ta nuna kowa bai iya sallah ba sai ita sallar da muke yi tun iyaye da kakanni a kun gano wannan hakan ma alwala wallahi sai kin tasa alwala eh kin tasa almajiran ki kin kuwa musu alwala duk fahimtar mutanen ki ɗaliban ki ba su kai fahimtar ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da ya hawo minbari ya koya musu sallah ya ce na yi haka ne don kusan sallah ta ku yi koyi da ni bayan kin yi farallan sallah da sunonin sallah da mustaban sallah sai kuma ki tahi tsaye ki nuna musu sallar wannan haka zaki kin yi farallan alwala da sunonin alwala da mustahaban alwala sai ki sa a kawo katon bahu sai ki yi alwalar sai ki ce wace ce za ta zo ta maimaita to da wannan ne za a gudu tare a tsere tare to amma kuma nan da za a ce makarantar wance ai ta zama makarantar yan kaza wallahi mutane da ke gansu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyahim li yujadilukum shaydanu suna ma junan su wahayi wanda zaran ka ce zaka bi abin da Allah ya ce abin da manzo Allah ya ce shikenan kuma sai a ce ka zama dan kaza an fi so da kai komai na gargajiya sallan ma ka yi ta gargajiya alwalar ka yi ta da haga da iyaye da kakanni to me amfanin zuwa makaranta ba ba shi da amfani mutumin da bai iya bai ma Allah haƙƙinsa ba ba zai taba bai ma iya ba zai taba bai ma iyayen shi haƙi ba kuna ji da kyau ko mutane a nuna musu bin Allah sai su girmama wanda ya nuna musu haka din akwai abin da mutane suka ɗauka ladabi ba shine ladabi ba ina jin na taɓa ku labarin wani ne fa ya ɗauki naira na gugan naira shekaru uku baya ko hudu naira dubu arba'in ya sai ma shi rago ya bai ma shi ba da babbar sallah shi kuma baban shi yana nan ya kafa ya tsare bai sami ragon layya ba ya rasa yadda zai yi sai ya ji an ce ai ga abin da ɗan shi ya yi ɗan nan da ya lura hankalin baban shi ya tashi da ya shigo gida tun daga nesa da ya hango shi sai ya cire takalma sai ya durƙusa ya to a durƙushe Wani shi kenan baban ya fi mai wai ya yi ladabi ko ya yi ladabi saboda Allah to idan wannan ne a yanzu ya san me zai yi in ya saba ya san me zai yi ya zo ya abu ne saboda yan uwa dole mu tashi mu bai Allah hakkinsa sallah ba karma al'amari ba ce kun ji yadda malam ya kasa mana mutane zuwa kashi nawa zuwa kashi biyar a sallah na san kin ji a wannan gida kike gida na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu eh ko na biyar abin da ake bukata wanda yana cikin abin da ke kara imani kun da ke ko yana cikin abin da ke kara imani yanzu za ki yi ƙoƙari ki ga kin daga darajar sallaki ta fita da yadda kika ɗauka da sallah kamar gargajiya ce to ba gargajiya bace ce za ki iya ƙoƙari yanzu a sallar na ki ga kin tabbata. abin da aka karanta na sallar nan ki iyayen ki kiga kin kakkabe shedan daga zuciyarki Allah ta'ala ya mana muwafaqa shine malai yake Allah ta'ala yake cewa qad aflaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un yanzu mun yi magana kan imani mun yi magana akan al-khushu sifa ta biyu ta ta wanda shine khushu'i a cikin sallah kenan sai Allah ta'ala ya ce walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum sune kuma waɗanda suke 'anil lagwi dangane da yasasshiyar magana mu'ridun masu kaura kai duk abin da ya shafi yasasshiyar magana suna kaura kai nasiru sa'ad yake cewa wallazina hum anil lagwi mu'ridun wa huwa al-kalamu allazi la khayra fihi wa la fa'ida menene al-lagwu yasasshiyar magana maganar da take la khayra fi ba alheri a ciki ba wata fa'ida ba za ki sami wata fa'ida a duniyance ba ba za ki sami fa'ida a addinance ba kuna ji da kyau duk maganar da take ba ta da fa'ida a addinance ba ta da fa'ida a duniyance wannan maganar lagawi ce ki watsi da ita wai zaman rubin lagawi mudu kirama yana cikin sifofinsu na uku kenan al'iradu anil lagaw kawo da ke daga yasashiyar magana wai an ce bayan ci zama tsegumi ne imana eh an gama biki to kuma wani fira za a tsaye a yi fate ne an kawo shi a tare an sha ba sai a wanke hannu kuma a tafi ba sai ki ga an ɗauko faifan wanci an sa tana zuwa sai a yi shuru sai a ɗora wani faifan sai ta sa baki idan ta tafi ita ma sai a ɗora faifanta duk matar da ta tsaya aka yi gulman wata da su suna su biyar in ta tashi ta tafi suka zama su hudu sai sun yi gulmata haka ne kuma ba ka bane haka ne kuna jira da ke ko duk wacce ta tsaya da ana cewa gulma a wurin mata suke yanzu an ce abin ya shigo har duniyar maza maza ana yi masu kuɗi suna yi malamai suna yi ɗalibai suna yi jahilai wadda ke jahili ba su a kira shi jahili shi dole shi ma malami ne a za a kira shi jahili bayan bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma ba so ya sani shi bai sani ba kuma bai san ma shi bai sani ba ba ta sani ba ba ta san kuma ba ta san ita ma ba ta sani ba saboda haka kenan duk wata magana da kika san babu alkhairi a ciki kuna ji da ke ko idan muka ce alkhairi za ki tsaya ki shiru wannan maganar wacce lada zaki wannan lada zaki samu a ciki akwai lada babu ɗaya kenan wannan maganar me zaki karu da ita a duniyance kuna jina da kyau biyu kenan a'a magana ake yi ana karantar da tsabtatattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaki tsaya ki saurara domin akwai alkhairi ana yi wa Allah ƙarya ne a ɗebo maganganu a ce manzan Allah ya ce alhalin bai ce ba wannan zaki ba wurin ne domin lagawu ne babu alkhairi a cikin magana a'a magana ake yi kina sai da zannuwa kina sai da turare sai kika ji ana maganar a wani shago wanda yake farahinsa yana da sauki bai kai inda kike sarowa ba wannan akwai alkhairi a duniyance ko babu akwai sai ki tsaya ki saurara domin akwai alkhairi a duniyance sai ki tsaya ki gani ina ne za ki saro domin ke ba ki rage ma al'umma ina fata muka yi wannan da ke ko akwai alkhairi al'umma a apply kike yi kina neman jami'a ne ko kina neman poli ko kina neman wata COE ko wata diploma sai kika ji ana maganar ai jami'a kaza ko kuma diploma kaza sun fito da requirements abin da ake nufi kaza suke nema kaza ne za ki tsaya ki saurara ki nemi bayani domin za ki karu a duniya kuma za ki karu ba za ki karu duk maganar da kika san ba za ki samu lada ba a wurin Allah ke kin san babu lada a wannan kuma ke kin san babu wani abin da zaki karu a duniyance to ki tashi daga wannan wurin shi yafi miki alkhairi in mutum bai tashi ba to shi ma za a lissafa ciki saboda ka wallahi tallahi abin yana tada hankali Allah ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawli ba abin da zai hurta na baki ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid fa ce akwai raqibu atid sun rubuta ba ruwansu in dai kin faɗa sun rubuta duk abin da kika faɗa sun rubuta ma yalfiz min qawlin qawlin na kira ce wan nakiratu fi siyakin nafi tuqul ma ce duk abin da kika faɗa kika yi istighfari kika salatu annabi kika halala kika karatun qur'ani sun rubuta wata zuwa yanzu na watakila tana da sauka biyar kenan eh yau mana eh yau azumi muna biyar ko wata tana da sauka biyar kun bai wannan da ke ko wata kuma a tana da sauka biyu da rabi ne kullum tana nawa kenan rabin izu wata kuma a ba rabin izu take yi ba izu ashirin ashirin take yi kullum izu ashirin saboda haka yau tana da yau a yau tana da tana da sauka ɗaya da izifi arba'in kenan a wata kuma izifi goma goma take yau tana da izifi hamsin kenan kun lura da ke ko wata kuma izifi biyar biyar take yi yau tana da izifi ashirin da biyar matsala ko kuwa na ga yi ba kuma wanda ke ƙasa ai ramadani ne watan qur'ani ne ai kun gane to wata izu ɗaya ɗaya take yi yau tana da izufi nawa biyar wata bata sauke ba inda aka biya mata shi take ta biyawa kun gane ko wannan shine abin da ake bukata to amma sai ki ga an kashe lokaci lokacin sallah ana gulma ana surutu ana tafira a gindin turmi a gindin bishiya a makaranta ne an tafi makaranta an tafi kuma da agushi eh an ba yara su yi bara ba an dauke ta domin ta karantar da mutane amma an dauke ta in ba a bayar da kuɗi ba ta bala'i ba a basu wancan watan ba wannan watan ma ba a basu ba alhalin a tambaye ta a wata biyu sau ta shiga aji ba ta sani ba a gushi take tafiya da shi makaranta take rarraba mai yara suke taimata bara ita kuma tana tsakiya ana tafira haka za ta je da agushin nan ta bare shi ta dawo shi saboda haka ina da ya rage mutu gaba babu alkhairi a lahirance wallahi tallahi gulma da nimanci kullum da ke ko da kini bibi da kiti fifi, da duk wani abu mai fifififi da ya yake haramun da za ki hada wallahi tallahi ki tsallake so. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da sahabansa sai suka ga ya tsalli ganyen dabino ya dora a kan wasu kabari guda biyu ya dora ma wannan tsagi ya dora ma wannan tsagi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sahaban shi waɗannan kan guda biyu ana musu azaba a yanzu nan ana musu azaba ya dora musu wannan ne don ya dan sawwaka musu azabar kuma ba wani abu ne yasa ake musu azaba ba da ku ku a ganin irin kuna ganin shi gama ba wani abu ne mai girma ba ɗayan su yana tafiya da annamimanci ɗayan annamimanci yake ɗauka ya ɗauki magana wannan idan ya ɗauka ya kai can ma sai ya kwaso na can ya kawo shi kuma ɗayan baya suturta kan shi lokacin da yake fitsari in za ta yi fitsari duk kafata da ina ne da yana duk ya samu ruwa ko kuma in zai yi fitsari baya lura da ya kawo makan shi zai iya bayyana a ko ina sai ke gabjejen kato kina tafiya a mota ya dawo gona sai ki ganshi ya zauna a gefen rafi yana ta wanka a uzbillah saboda tsabagen ke wani shi shine ƙauyenci ana samun ba kauye a birni ana samun ba kauye a kauye dan shi shine jahiltar addini duk wanda ya jahilci addini to tintirin ba kauye ke kun gane wannan da ke ko magana zaki idan wata ta ce miki ke aiko na ji da wance da wance da wance sun ce miki kaza bayan ta gama baki labari sai ki ce to ke kuma kika ce da su yaya eh mana sadiqi man yaruddu sharra anni abokina shine wanda in ya ji ana gulmata zai tsaya ban kariya ba wai zai to ta dauko ta ga miki me kenan me ya kawancan ba wani amfani kenan amma ya kawaki ita ce in ta ji ana faɗa ta ce a'a magana nan ba haka take ba kun ji magana nan a bai-bai. ai ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake duk shi ba da suka kawo ki kautar da ita wanda ita ce kawai ki amma ayi gulmaki ayi ayi maganganun ki ta ɗebo ta gaya miki tana nufin ke ma ki faɗa ta ɗiba ta kai domin duk wacce ta kawo miki gulmar wata to jira take yi ki faɗa ta naɗa sai ta kai ma waɗancan haka ne kuma haka bane haka ne kuma wallahi wannan ba siffa ce ta mutanen kwarai ba da Allah ta'ala ya ambata mana sifo yana cikin sifofin su a ibadur rahman wai za man rubil lagawi marru kirama in sun zo inda ake irin wannan magana sai su wuce kawai wai za khatabahum jahiluna qalu salama idan muta idan jahilai suka yi musu magana ta hayyake miki sai ki Allah ya baki hakuri ta hayyake miki Allah ya baki hakuri inni sa'imani ina azumi ita sai ta ga kamar tsoron ta kike ji kin wai dama dan nuna mata ni ma me zaki nuna mata ke ma ki nuna mata ke na kun zama daya na haka yake saboda haka dole wannan karatun yau ina jin ya taba mu sosai da sosai ya taba mu a babin sallah ya taba mu kuma wurin daidaita maganganu haka zaki ga cikin dalibai a ce ai malam wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kaga malamai sun bude ma dalibai kofar gulma malami ne sai ya buɗe ma ɗaliban shi kofofi su lalubo maganganu akan titi su kawo mishi shi ma ya hau mun bari ya kace kace akan abin da bayar tabbas akai ya zama daga kare addini ya yana kare kansa tsoraka muna mu fahimci duk abin da yake allahu babu alkhairi a cikinsa nan ce allahu shine duk abin da babu fa'ida babu fa'ida a duniyance babu fa'ida a lahirance a shi kama wani abun duk in babu abin da zaki yi ki bacci ba shi kenan ba in kika yi bacci za ki tashi da karsashin jiki da nishadi ki yi wanka sai ki ga kin karanta qur'ani kin yi qiyamul laili kin yi abubuwan ki sun zama cikin kulawa bakin ki ma ya huta da ba sai an tarbuta mishi ba tunda dai malaiku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin lalle tare da ku akwai masu kula da ayyukan ku masu girma ne marubuta suna rubuta duk abin da kuka yi Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ce sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina hum lizakati fa'ilun mun ji sifa ta nawa sifa ta hudu sifa ta farko imani sifa ta biyu khushu'i a cikin sallah sifa ta uku kau da kai daga dukkanin zancen da ba shi da alkhairi siffa ta hudu wallazina hum lizakati fa'ilun sune waɗanda yake dangane da zakka suna bayar da zakka fa'ilun masu aikatawa ne ba wai suna makala duke su bane sai dai su jira a basu su ba sa bayarwa wai inji wani ya ce ya taba ganin zakkan malamai kuwa <laughs> malamai suna fitar da zakka mana wallazina hum sune waɗanda suke lizzakati dangane da abin da ya shafi zakka fa'iluna suna bayar da ita suna bayar da zakka a darasin mu na jiya mun yi magana akan suratul mu'minun sura ce makiyya mun ga magana imamul qurtubi cewar surace ce makiyya gaba ɗayanta sannan kuma ya mala ya ce mana Allah ta'ala ya ce walladina min zakati fa'ilun kuma mun sha karantawa cewar zaka an wajabta ta ne a Madina shine al-Imam Ibn kafir yake cewa abin da aka wajabta a madina shine nisab nisabin zakka da bayanin filla-filla na zakka amma mun lura ayoyin da suke ayoyin zakka da suke a surorin maka suna da yawa akwai wannan na mulis zakati fa'ilun akwai wa'atu haqqahu yawma hisabi ko yawma hasadi zakar amfanin gona da an faɗe su a ayoyin makka da suratul an'am sura ce makiyya akwai wa wailul mushrikin allazina la zaka zakka wa wailun lil mushrikin azaba ta tabbatar ga mushrikai allazina hum la yutuna zakka wanda ba su fitar da zakka akwai qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla haka duk waɗannan ayoyi ne na makka sai ibn ya ce tabbatu shar'antu zakka shar'antu tun a makka to amma bayanin zakkar da nisabi da waza a ba da yadda za a raba su duk sun zo ne a madina duk da cewa wasu malamai suna cewa abin da ake nufi da wannan zakar a ayoyin makka shine abin da ya shafi zakar zuci suna kakkaba zuciyarsu daga shirka suna tsarkake ta daga shirka da bid'a da camfi da duk wasu tsubbace tsubbace suna tsantsanta tauhidi a ciki zakka ta shafi maza ta shafi mata don mun yi maganar cewar duk abin da aka ambata ya shafi maza ya shafi mata ba wai za ta zauna ne ta ce tana jiran mai gidanta ya fitar da zakka ba ai su ai di shekara mai gidansa ya fitar da zakka ta haɗe akan kujera a'a ita ma ai tana fitan akwai inda ake mata noma duk damuna akwai inda take noma shinkafa ko noman masara kuɗi ne take warewa akwai kuma inda ake take sai da zannuwa take sai da turare take sai da blouse in mun bai wannan da ke ko duk tana sai da su a ga duk waɗannan in sun isa zakka za a fitar musu da zakka mata suna fitar da zakka maza suna fitar da zakka manya suna fitar da zakka ƙanana suna fitar da zakka ko marayu aka baki ki kula da su da dukiyarsu kuma ya zama na dukiyar ta fitar ta kai zakka a fitar musu da zukiyarsu aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa ku kula ku juya dukiyar marayu don kada zakka ta cinye su in an baki dukiyar maraya ki dinga juya ta tana karuwa domin duk shekara sai an fita mata da zakka ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko zakka kuma ba wai haraji ba ce ba wai jangali ba ne a'a zakka wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta shi domin taimakon juna don tsari na musulunci tuntuni yake da tsarin yaki da talauci da Allah da annabi sallallahu ya tura Mu'az ibnu Jabal zuwa kasar Yaman yace fa alim anna Allah abin nan fal yakun awwala ma tad'u ilayhi shahadatu Allah ilaha illa Allah fa in ma tawaka lidhalika fa alim anna Allah qad farada alim khamsa salawat har yaji kan zakka yace tu khadhu min aghniyaihim ana karbar zakkar daga mawadatan cikin su fa turaddu ila fuqara'ihim amma yawa kuma talakawan su sai kiga talaka shi ma idan an bashi yana Allah san barka Allah ya sanya albarka a dukiyar Allah ya tsare ta Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza amma dukiya ce kullun ya ga ana yin ta ba a taba ba ya iska ta dan bugo kanshi kanshin ya biyo ta gidansa sai ya ji cewa eh gida kaza ana suya ya za a yi Allah ta'ala ya kiyaye shi ma bai kyauta ba idan yan fashi suka kawo hari gidan ya ce maganin su kenan ai ba sa fitar da zakka abin da ya faɗa bai kyauta ba kuma ba a ce ya faɗa ba kuma bai yi daidai ba yana da zunubi dan ya faɗa Allahu kun gano wannan da ke ko su kuma rayin fitar da zakka da suka yi su ma ba su yi daidai ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da dukiyar da ta kai zakka bai fitar mata da zakka ba ranar alkiyama za a mayar da wannan dukiyar ta zama wani kasurgumin maciji wani kumurcin maciji za ta zama za ta dinga sare shi tana cewa macijin yana sare shi ko yana sarata tana ana kan zuka ana maluk aini ne dukiyar nan da ka ɓoye ba ka fitar mata da zakka aini ne dukiyar nan taki haka macijin nan zai zauna da mutum a kabari haka zai zauna da shi a ranar alkiyama dukiyar ce aka zama da ita maciji macijin fa yana da kora kin san rikakken maciji ne ya ki ga har yana da kora a sama wanda yake dafin ya riga ya zo ba wai dafin sai ya kwakwaro shi ba saboda ne saboda ba ta fitar da zakka saboda mai gidanta ba ya fitar da zakka ita kuma bata mai faɗa ba ko kuma ma take ganin cewa akan me za a ba da zakka sai a ba da ci mazaune wai ta ta ɗauka dabarin mai gidanta ne yasa suka samu dukiyar shi kuma wanda bai samu ba ya zauna ne da ya tashi ya nema da ya samu Allah ta'ala ya ce wallazina yaklifuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim duk waɗanda suke taskance suke ɓoye azhab da alfidda zinariya da azurfa suke ɓoyewa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa fitar da ita ba sa ciyar da ita wurin zakka fabashshirhum bi azabin alim ku musu bishara da azaba mai radadin gaske za mu karanta wasu hadisi a cikin sahih bukhari a kitabun zaka imam bukhari ya ce babu ismi mani zaka babin da zai yi bayanin girman laifin wanda ya ki fitar da zaka wa qaulillahi ta'ala kuma babin zai yi maganar faɗin Allah ta'ala da ya ce wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah wa bashirun azabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما kuntum taknizun Allah ta'ala yake cewa yau mai yu'ma ala fi nari jahannama ranar da za a yi musu lalas da wannan dukiyar a wutar jahannama kin san lalas kin taba ganin ai yadda ake yin guga bayan an wanke sutura riga ce sai a shimfiɗa ta kan tebur sai mai guga ya sa dutsen guga ya bi ta gaba gaba ya bi hannun rigar ya goge ya bi gefe ya ko'ina haka za a yi wa mutum ranar alkiyama za a shimfiɗa shi a bi gaba gaba jikin shi ko ina da ina a ɗanɗana mishi azaba saboda ya ki fitar da zakka natsatsiyar azaba za a yi mishi Allah ya sauke إمام البخاري حدث قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ya ce ya ji abu hurera Allah ta'ala ya kara mushi yadda yana cewa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ta'atil ibulu ala sahibiha ala khairi ma kanat raquma za su zo ga masu zu raquma za su zo ranar alkiyama za su zo wurin masu su a mafi kyawun yadda raquma suka kasance a duniya idza huwa lam yuqfiha haqqaha idan bai ba da haƙƙinsu ba ta ƙwahu bi akhfafiha raƙuma suna taka shi da kokotansu raƙuma za su zo garke garke ranar alkiyama suna taka masu su da kokoto wata atil ghanamu ala sahibiha awaki za su zo ga masu su ala khairi ma kanat a mafi yawan kyawun yadda suka kasance iza idza lam yuti fiha haqqaha idan bai ba da haƙƙinsa ba ta bi azlafiha tana taka shi da kofato wa tantahu bi quruniha tana sukan shi da ƙaho haka raƙuma za su zo haka shanu za su zo haka awaki za su zo annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace wala ya'ti ahad wala ya'ti ahadun yawmal qiyama wala ya'ti ahadukum yawmal qiyama bi shatin kada ɗayan ku ya zo wuri na ranar alkiyama yazo da bishatin yazo da akuya guda ko yazo da dabba yahmiluha ala raqabatihi yana ɗauke da ita a wuyansa yana dauke da raƙuma ko yana dauke da akuya ko yana ɗauke da saniya laha yu'ar tana kuka ya ce fa ya muhammad ya ce ya muhammad ma'ana ya muhammad ka cece ni fa in ce la amliku laka shay'a ba zan iya maka komai ba kada ballaghtu na riga na isar wala ya'ti bi ba'irin kada ɗayan ku ya zo da raƙumi a ala batihi yana ɗauke da raƙumi kun gare girman raƙumi mutum zai zo da raƙumi a ka lahur yana kuka irin na raƙumi fa ya ya muhammad ya ce ya muhammad fa ƙuli in ce la amliku laka shay'an ba zan iya maka komai ba kada lagutu na isa saboda haka akwai zakar kuɗi akwai zakar awaki akwai zakar raƙuma akwai zakar shanu akwai zakar amfanin gona da aka nuna in dai ba mutum kuma shine sarkin rowa ba Allah ta'ala ya raba mu da rowa raƙuma sai sun kai biyar za a ba da akuya ɗaya fa akuya ɗaya raƙuma biyar akuya ɗaya kenan raƙumi ɗaya raƙumi biyu raƙumi uku raƙumi hudu duk ba su kai zakka ba sai raƙuma sun zama biyar sannan za ki ba da akuya ɗaya raƙuma shida bakwai takwas tara duk akuya ɗaya sai sun zama goma za ki ba da akuya biyu awakai sai sun kai arba'in za ki ba da akuya ɗaya kenan akuya ɗaya biyu uku talatin talatin da tara duk babu zakka a kansu sai awaki sun kai arba'in za ki fitar da zakka idan aka tashi lissafi kuma da sabuwar rayuwa da tsohuwar rayuwa duk za a lissafa sai dai idan aka tashi fitar da zakar ba za a fitar da wagarke ba ba kuma za a bada wacce ba a so ba shanu sai sun kai talatin ma'ana saniya ɗaya biyu ashirin duk babu zakka a kansu mai su ma talaka ne kun gane wannan da ke ko shanu ashirin da shi tara duk mai su talaka ne bai fara ba da zaka ba tukunna sai shanu sun kai arba'in abin shanu sai sun kai talatin za a fara fitar da saniya guda kuɗi masu gidan rana eh, kasan idan aka ba ta ajiyar kuɗi ko da ba nata ba ne aka ba da ajiyar kuɗi kawai da ta jiɗi musu sai kiga kawai tana ta annashuwa eh, kuɗi kenan kun lura da ke ko kuɗi sai sun kai dinari ashirin wanda yake a yau sukan kai dubu ɗari shida a kudin najeriya kenan sukan kai naira dubu ɗari shida da wani abu inda aka duba kalanda nan da ake mannawa a masallaci za a ga lissafinsa idan ya kai haka lissafin kuɗi za ki ba da ɗaya bisa arba'in ne ina son ku gane lissafin kuɗi mafi ƙarancinsa muka faɗa so daga duk wanda yake da naira dubu ɗari bakwai naira dubu ɗari takwas miliyan biyu miliyan uku shi ma baya tabbatar nawa ne zakka bana kawai abin da zai yi zai raba gida arba'in ne zai ya bada kashi ɗaya idan yana da miliyan arba'in nawa zai bayar miliyan ɗaya shi kenan in yana da miliyan ɗaya nawa zai bayar miliyan ɗaya a raba arba'in zai bada nawa kenan to haka dai zai duk abin da ya shafi kuɗi za a raba gida arba'in ne sai a ɗauki gida ɗaya a bayar shi kenan ba naira dubu ashirin da biyar kenan ko mai miliyan ɗaya zai ba da naira dubu ashirin da biyar in ma bai ba da ita ba zai ƙara da ita da chat card yana da miliyan ɗaya a ce ya ba da dubu ashirin da biyar bayanin hukunce-hukuncen zakka yana nan malamai sun yi bayani Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya amfane mu da karatutukan da muka yi Allah ta'ala ya sanya anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai da idan ya kai mu mako mai zuwa dangane da abin da ya shafi tambayoyi wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam mace ce ake mata aure bayan da aka yi mata aure satin ta uku a gidan mijin ta ce a wannan sati ba abin da ya kasance tsakaninsu ma'ana bai sadu da ita ba sai ta gudu don auren da aka yi mata auren gida ne sai ta gudu ta koma wurin babanta sai babanta ya ce zai mata aure a lokacin to menene hukunci ana cikin wannan hali sai mijinta kuma wannan kenan sai ya kuma mata takarda saki kuna ji da ke ko abin da yake a karance a musulunce muddin amarya da ango suka saki asabari suka saki labule to muddin duk abin da ya faru mu ba mu sani ba sai ta yi idda kun gane magana da kyau ko saboda ka sai ta yi idda sai ta ga tsarki uku kafin ta yi aure tunda an yi saki inda ba a yi saki ba ba wata magana cewar waya za ta yi tana na wurin mijinta na farko to amma da ya aiko da saki daga lokacin da sakin ya zo daga lokacin za a fara lissafi cewar da ta yi wa wani abu bai kasance ba kamar tana so kenan a ɗaura aure yau kun gane ku a musulunci ba yau sati uku ba in dai aka saki asabari imam malik imam sai ya gina babi a cikin muwatta akan haka in dai aka saki labule suna ciki shi kenan kawai malam wata ce amma aure malam wata ce amma auren a hannun dangin mijinta satinta uku a gidan miji ba ta san shi ba ta san shi eh ba ta san shi wancan auren mijin bai taba jikinta ba sai ta gudu wajen babanta ta yi wata uku a wajen babanta sai zai yi mata aure menene hukuncin wannan auren sannan wannan mijin na gari sai ya aika mata da saki na karanta daidai na karanta daidai yanzu eh na karanta daidai an yi auren da ake auren ba ta son shi kun gane wanda ke ko da aka yi auren ba ta son shi sai ta gudu da ta gudu yanzu watan ta uku a wurin babanta sai zai mata wani aure kun gane ko mai wannan hukuncin wannan ina zuwa idan babanta ya yi mata wani aure a lokacin da wancan bai yi saki ba to an ɗaura aure kan aure haramun ne Allah ta'ala ya ce wal musanatu minin nisa haramun ne a auri mata suna cikin aure kun gane wannan da ke ko amma idan ya yi saki ne to shine za a yi magana amma idan bai saki ba ba wata maganar wata gudu wata uku shekara uku tana na a wurin mata ce ta mijinta na fari mata ce a wurin mijinta na fari in kuma akwai takaddama sai a je ga kotu shi alkalai za su fassara fakin mun karanta wannan malam yaya hukuncin matar da take cewa da ta ce ko Allah zai sauko ba za ta daina abin da take a ofe kai wannan magana ta yi nuni. wallahi ta yi nuni wannan ta ce malam menene hukuncin zakar zinare da azurfa kamar ɗanyen gwal da suke sawa Ka kuma da kyau ɗanye kasan mata da ka ce ɗanye mai ina son mu gane wani abu gwal yana buƙatar mata su tsaya su mai karatu na hakikanin karatu kuna jira da kyau ko don mata suna kaiwa a yi musu musanyi suna kai ɗan kunne a yi musu musanyi a ba su wani ko su kai awaroro ko su kai abun wuya idan ta kai aka auna yana da kilo goma wanda za a bata kilo goma shikenan ko naira ɗaya ba za ta ƙara ma wannan ba in ta ƙara mai naira ɗaya duk biyun sun ciri ba da Allah ta'ala ya tsine mai ita maimaita maimaita idan jiya ta yi ɗanyen gwal a matsayin musanye za a yi miki musanye za a canza miki kin gane ko wanda kika kai din sai aka auna kilo goma ne wanda kike so shi ma kilo goma ne to shi ya kara miki wani abu kilo ya ki kara mai wani abu eh wannan sabo ne wannan tsoho ne duk ɗaya suke Matsayinsa ɗaya da shinkafa 'yar gwamnati da 'yar gida shinkafa 'yar gwamnati mudu goma da shinkafa 'yar gida mudu goma duk matsayinsu ɗaya kina jina da ke ko idan yanzu kika kawo shinkafa 'yar gwamnati kina son 'yar gida kina son ki ci 'yar gida ta marmari to 'yar gida mudu goma za a baki ba za a ƙara miki ko tafin hannu ɗaya ba in aka ƙara miki ya zama riba abu mafi sauki in kina ganin ba zai ba sai ki zai ki siyar da 'yar gwamnatin ki zo ki sai wannan azurfa ɗan kunne gwal ɗanye da kika kai aka auna shi kilo uku kilo uku za a baki idan ya ce ki ƙara ɗari biyar haramun ne wannan haramcin ko shakka babu a kai a'a ni na gaya muku ne in ba sa yadda sai ki haƙura na amsar nake bayarwa ba yi hisa nake ƙwallon gwal ake sayarwa a babin zakka a babin zakka muna da yarurruka kamar haka akwai zakkar kuɗi akwai zakkar kayan kuɗi kuna jina zakkar kuɗi da zakkar kayan kuɗi duk tare suke tafiya kina da katon shago da ki ake sai miki da zinariya da azurfa da indomi da bombita da blouse da atamfofi duk ana yi sai watan zakka ya zo watan zakka shine watan da kika fara kasuwanci sai zakka ta cika shekara ba lallai ne zama ramadan ba kun gane wannan da ke ko to idan kika zo zaki lissafa kuɗin idan wata ya dawo mu ce ramadan ne wata ba da kika fara sai yanzu wata ya dawo shekara ta cika kenan sai ki lissafa kuɗin da ke hannunki kun gane wannan da ke ko yanzu kin lissafa kuɗin da ke hannunki mun gansu naira dubu bakwai da hamsin ne naira dubu bakwai da hamsin ne sai a lissafa kayan kuɗi da baki sayar ba kayan kuɗi da ba a saya ba a tampofi da zannuwa da gwalagwale da kika so da su baki sayar ba za ki lissafa su ne a yadda kika so ba a yadda za ki sayar ba kun ji ni da kyau za ki lissafa ne a yadda kika so ba a yadda za ki sayar ba don yadda za ki sayar wannan hasashe ne amma da kika so shi ne tabbas to sai a lissafa su a yadda suka kika so da kika so su to su ma yanzu mun yi lissafi an samu akwai dubu ɗari bakwai da hamsin yanzu kuɗi ya zama nau kenan eh yanzu an samu miliyan ɗaya da ɗigo biyar kenan da rabi kun lura da ke ko sai ki zo ki ga sukan da ake binki wani yana binki kwastomominki da kabbansa suka da ake binki sai kika cire dubu ɗari biyar shine su suka da kwastomominki suke binki yanzu kudin ya zama asalin fiyo ya zama nawa miliyan ɗaya to su suka da yake bi fa su suka da yake bi sun kasu kashi kashi akwai kashi na farko wanda yake ya san kina bin shi amma kwata-kwata ba da sararin biya wannan ba za ki lissafa su ba kullum yake ko akwai wanda yake kina bin shi ya san kina bin shi kawai dai kina da shi ne malamin ki ne ko shirikin ki ne hisa baki tambaya ba dan da kin tambaya da ya baki zaki lissafa da shi kun gane bambancin zaki lissafa da shi sai daga kina bin shi dubu ɗari kina bin shi dubu ɗari amma baki tambaya ba saboda nauyin shi da kike ji kuma yana da damar da zai biya yana ji da ke ko zaki lissafa yanzu ya zama na miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya sai ki ce a raba arba'in magana da muke ɗansu idan aka raba arba'in shi kenan sai ki ɗauki kashi ɗaya ki bayar a wannan kayan kuɗi duk abin da kike mallaka naki ne don ado ba a fita mai da zakka mana ban da mota shiga mota da kika siya miliyan uku da rabi ko miliyan hudu duk ba za a fita musu da zakka ba gidaje da yake da su ba za a fita musu da zakka ba kuna jira da kyau ko takalma da kike sawa ba za a fitar musu da zakka ba a tamfa da kike sawa a kowace shekara kowanne kwana ɗaya da a tamfa shi adadin kwanakin shekara adadin kana yake sawa kun bai wannan duk ba za a fitar musu da zakka ba malamai sun yi magana ne gwal da kike mallaka dan ado ba kina mallaka ne dan kasuwanci ba in mun ce kasuwanci yana shiga cikin kasuwanci ko ki saya ki sayar yana shiga cikin kasuwanci kin ajiye shi ne na in za ya aure a zuwa karɓa haya akwai wanda yake in za su aure suna aro kaya kun gane ko suna arowa sai an gama aure kuma ɗaki ya fara ramewa kuna jina da ke ko to duk wacce take da shi biyu yana cikin kasuwanci yanzu ana magana gwal ɗanye da take mallaka wanda yake tana sawa ne a hannu kuna jira da ke ko wanda ba kasuwanci take yi da shi ba ba haya take bayarwa ba kawai tana ɗaurawa ne tana sawa ne sawa ɗan kunne ne sawa eh, abun wuya ne duk ma dai menene malamai sun ƙara mu juna sani a kan shi muhammad al-amin shankitu ya yi bayani mai gamsawa a bayan a tsoron tauba wajen ya na yakunu suna zaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah ya kawo maganganu wanda suka ce wannan yana cikin kayan ado ne da ba a fitar mai da zakka saboda haka ba za a fitar mai da zakka ba ya kawo dalilan waɗanda suka zo da awarwaro a hannun yaransu annabi sallallahu ya tambaya wannan kun fitar mai da zakka suka ce a yace ku cire shi ku yar ba fitar mai da zakka ba to nan dai ake ta hada dalilin ce mafi tsafta dai ka fitar shi ya fi wannan man yawwa malama ka fitar ka huta al-khuruj min al-khilafi aula wannan muna magana ne fa akan wanda yake daman na daurawa ne kai ba wai na kasuwanci bane kawai naki ne na daurawa kenan abin da ake amfani da shi kayan ado wanda ake fitar mai da zaka shine zinariya amma firij da satellite da sunna tv da ake kallon sunna tv kun bai wannan da kyau ko da katon waldo da aka yi da waye mai da suna da waye duk wannan ba fita musu da zakka da fanka da ac duk ba fita musu da zakka muna magana fa wannan ba wanda kike da suna sewa ba wanda kike dan bukata ki wanda malamai suka ce ana fita musu zakka shine awaroro na zinariya da azurfa Allah ba ta amsa ta ta ce dan Allah malamai ne zakar kuɗi a yau bayan ta sallama ta ce dan Allah nawa ne zakar kuɗi a yau na faɗa na ce zakar kuɗi ta nairan Najeriya a wannan kwanakin haka ko a wannan watan da suka rubuta ya ta sama dubu ɗari bakwai ne ba kaɗan idan muka ce dubu ɗari bakwai muna nufin mafi karanci na yan bai kai haka bai shiga cikin zakka ba amma duk wacce take da dubu ɗari bakwai abin i sama wannan ba ta tambayar ma wai nawa ne misabi nawa ne abun nan ita kan ta riga ta shiga ciki sai dai kawai ta gama lissafi za ta raba ne gida 40 ta fitar da ɗaya wannan ta rubuta da harshen turanci ne ta ce ni ne nake dashi kullum da ke ko tun da dai naga ta rubuta Allah rubutun ne da hausan ne zai mata wahala tun da hatta rubuta da turanci ma'ana ta ji abin da muka faɗa da hausan kenan ko ta ce ni ne na yi adashi na ɗauki na miliyan guda to amma bai gama cika ba ya za a fitar da zakar na farko dai mai hukuncin adashin eh kun lura da ke ko adashi bashi ne bashi ne mutum dubu ɗari ɗari kuke yi kuku goma kun lura da ke ko dubu ɗari ɗari ne kuku goma yanzu sai aka baki yanzu lallai ilalla kina da miliyan ɗaya a hannu amma nawa ne naki dubu ɗari kun lura da ke ko saboda ka a yanzu ba za ki fitar da zakka ba tunda bashi ne yanzu ke ce daukan karshe kun lura da ke ko ke ce daukan karshe saboda tun tunda ke ce daukan karshe a yanzu kin dauki naira miliyan daya yanzu mai hukunci sai mu ce to hukuncin ki shine yanzu kina da kuɗi naira miliyan daya sai ki ci gaba da juya su zuwa baɗi iwar haka idan badi'uwar haka ta yi sai ki fita musu da zakka kun bayyanci jumla sosai an aka ce ki maimaita za ki iya maimaita to shi kenan barakallahu lakum wa ahsan allahu ilaykum idan Allah ta'ala ya kai mu mako mai zuwa sai mu ci gaba da kuma sifofi na gaba da izinin Allah madaukakin sarki wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ɗaya daga cikin malamai mata ta ce kowa ya zauna inda yake kamar akwai abin da suke so su